Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha bakwai da mita ashirin da biyar da kuma mita sittin. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro ta gidan rediyo VOA Africa akan mita 302.5 a birnin Niamey. sannan kuma za a iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da niya da dalor da kuma nomad fm masu sauraron sashen hausa na muryar amurka assalamu alaikum kuma barkanku da hantsi a cikin wannan shirin za ku ji dalilin da ya sa shugaba muhammadu buhari ya ƙi yarda a karya darajar takardar kuɗin najeriya naira Za ku kuma ji yadda jami'an hukumar kwastam suka kama wasu motoci dankare da tabar wiwi a jihar Oyo. Kada kuma a mance kamar kowace ranar Alhamis, Usman Kabara zai gabatar da nan kasa ba kasa ba ne. Jama'a salamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. Ƙoƙarin wargaza 'yan ta'addar ISIS a Iraki da Siriya ya sa masu da'awar kafa daular Islamar a wani mawuyacin hali tun bayan fara yi musu ruwan bama-baman da sojojin taron dangin da Amurka ke jagoranta ta yi. kamar yadda jami'an amurka suke ta bayyanawa tsawon watanni cewa yadda isis ɗin take ta rasa ikon inda suka kwace daga hannun gwamnati a baya sun rasa kusan kaso 40 na yankunan da suka taɓa mamayewa a iraki da kuma kaso goma a siriya jami'an soja da na leƙen asiri sun ce sakamakon ruwan bama-baman da ake wa 'yan ta'addar sun yi raunin da ba sa iya aika sojojin sa kansu zuwa filin daga kamar yadda suka saba wani jami'in leƙen asirin amurka da ya ce a sake sunansa a wata hira da muryar amurka ya ce isis suna kara rauni sosai tun bayan lokacin da suka dinga kara fadada a shekarar 2014 ya ce yanzu bunƙasarsu a iraki da siriya ta yi kasa sosai haka kuma a yanzu kungiyar ta'addancin ba ta iya kara wa dakarunta karfin yaƙi sakamakon yawan mayakan nata da suke mutuwa a kullum masu gabatar da kara na amurka sun ba da sanarwar tuhumar wasu mutane da aikata laifuffukan tsanan wasu mutanen somaliya guda uku da suka farwa a garin Dodge da ke jihar Kansas a watan Yunin bara. Tuhumar ta zargi mutane biyun da auna 'yan kasar Somaliya din bisa dalilin wariyar jinsi da kuma bambancin kasar da suka fito, tare da zargin amfani da fasassun kwalabe wajen kai musu hari a ranar 19 ga watan Yunin bara. Mutanen ƙasar Somaliya suna zaune ne a nan Amurka a bisa ƙa'ida, tuhumar da ake wa kowanne daga cikin masu laifin ta haɗa da ɗaurin shekaru goma a gidan yari haɗe da biyan tarar dalar Amurka dubu mai tan da hamsin. Saboda wannan laifi da ake tuhuma su ya haɗa da aikata laifin kin jinin wani wanda a ƙarƙashin dokar gwamnatin tarayya Amurka laifi ne jami'an tsaron hukumar binciken aikata laifuffuka ta FBI sun haɗa kai da 'yan sandan birnin Dutch domin binciken al'amarin. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murar amurka a washington Ɗan takarar neman shugabancin Amurka na sahun gaba a ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump a jiya Laraba ya ce ba zai ɓata lokaci wajen canza harkokin diplomasiyya Amurka in ya ci zaɓe. Ya faɗi haka ne a wani jawabin minti 38 a Washington Hotel tare da kushe matakan shugaba Barack Obama game da diplomasiyya Amurka wanda ya ce har da abokiyar hamayyarsa kuma tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton aka zartar da wasu matakan. Ya kuma yi alkawarin kawo ƙarshen ISIS sannan ya ce ce ba zai faɗi yadda zai yi ya magance su ba a ɗaya ɓangaren kuma ɗaya abokin hamayyar da ke biye da shi ted cross ya zaɓo tsohuwar shugabar kamfanin kwamfutar na hollet packard wato mai suna kali fairina a matsayin mataimakiyarsa an ya zama shugaban ƙasa kali ta taɓa takarar shugabancin amurka ƙarƙashin jam'iyyar republican daga baya ta janye a watan fabrairun da ya wuce ta kuma ce ta yi matuƙar farin ciki da alfaharin wannan zaɓota da ted ya yi Gobe Juma'a idan Allah ya kai mu kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya yake shirin kada ƙuri'a game da buƙatar Amurka na maido da aikin kiyaye zaman lafiya a yammacin Sahara bayan ƙasar Morocco ta kori ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya 83 a watan jiya. Wa'adin aikin kiyaye zaman lafiya da ake ciki a yankin yammacin Sahara ya ƙare a ranar Asabar ɗin da ta wuce, kuma babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya yi gargaɗin yiwuwar ɓarkewar yaƙi idan ba a sabunta shirin wanzar da zaman lafiyar ba. Ya faɗa wa kwamitin sulhu cewa akwai yiwuwar 'yan ta'adda da masu tsatsauran ra'ayi su amfani da damar wajen dagula al'amura. Haka zalika yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar na iya taɓarɓarewa ta haifar da ɓarkewar yaƙi ga dangada in har aka tilasta fitar da dakarun kiyaye zaman lafiya da ake cewa munirso a takaice. ko kuma an har suka samu kansu a cikin halin da ba za su iya aiwatar da nauyin da kwamitin ya rataya musu na wanzar da zaman lafiya ba. Labaran duniya kuka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. da ci gaba da faduwar farashin mai a kasuwannin duniya shugaba muhammadu buhari na najeriya ya ƙi yadda a karya darajar takardun kuɗin najeriya naira wannan mataki ya sa an samu ƙarancin kuɗaɗen ƙasashen waje wakilin muryar amurka christian ya aiko da rahoto daga birnin iko cewa kasuwanni da, kuma mutane suna ɗanɗana kuɗarsu a yayin da ƙasar ke tunkarar ƙarancin mai. masu motoci suna shafa awoyi a kan layi domin su sai mai sannan kuma farashin kayayyakin masarufi sun yi tashin gauron zaɓe misali da kimamin kashi goma sha uku daga cikin ɗari a watan maris ga abin da wani wato ga abin da wani ɗan tireda a birnin inko yake cewa in market prices the food stuff even the house rent even the ordinary water we are drinking everything has increased a gafarce ni na ce wani wata mace ce a trader ta ce farashin kayayyaki sun tashi a kasuwanni ta ce hatta kuɗin haya da ruwan da ake sha sun tashi a saboda haka ta ce suna ɗanɗanawa yawancin kayayyakin masurufi ana shigo da su ne daga ƙasashen waje maimakon a karya darajar naira sai babban bankin najeriya ya takaita yin ciniki da kudaden kasashen waje hakan na nufin ko 'yan kasuwa ba za su samu dalan sayan kayayyaki ba ko kuma su sayi dalan a hannun 'yan canji. Wannan al'amari ya shafi shigo da mai cikin ƙasar. A saboda haka masu motoci na shafa awoyi a kan layi domin su sayi mai. Wasu kuma maimakon shafa sa'o'i a kan layi sukan sayi mai ne a kasuwannin bayan fage. Ga tsada kuma ba lalle ba ne su samu man da ba a garwaya ba. Wasu masana harkokin tattalin arziki sun ce karya darajar Naira zai sa farashin abubuwa su tashi wato su tashin gwauron zabe amma kuma na karamin lokaci kafin su daidaita ko kuma su sauko to amma shugaba muhammadu buhari ya ce kwalliya ba bata biya kuɗin sabulu ba a baya da aka ɗauki irin wannan matakin wasu magoya bayan shugaba buhari ɗin sun ce a shirye suke su jira a takaice sun yarda da wannan mataki da shugaba muhammadu buhari ya ɗauka kamar wannan mutumin mai suna malam kabiru muhammad wanda shi ma ɗan kasuwa ne I think it's good policy because uh, it's just matter of uh, a few maybe a year or some months. Ya ce shi yana ganin wannan manufa ce mai kyau matakin da shugaba Buhari ya dauka ya ce domin kila a sha wuya na 'yan watanni ko kuma shekara daga baya mutane za su ga cewa abubuwa sun gyaru. Ai, gyara na nake Yanzu kuma sai birnin Badun, wakilin sashen Hausa Hassan Umaru Tambuwal ya aiko mana da rahoton cewa jami'an hukumar hana fasa kauri ta Najeriya masu kula da jihohin Oyo da Osun sun kama wasu motoci shaƙe da tabar wiwi da kuma tufafin gwanjo. Mr. Ogunkoya TBM shine kwantarolan hukumar kwastam mai kula da jihohin Oyo da Osun da ya mika tabar wiwi din ga hukumar NDLEA a reshen jihar Oyo. Day before yesterday we were able to uh, seize uh, two vehicles that had what we call cannabis sativa. That's the biological name for Indian hemp. We intercepted this through intelligence. Our officers were very, very vigilant and they were able to make this seizure. Mr. Ogunkoya TBM ya ce a shekaran jiya sun kwace motoci biyu a kida tabar wiwi kuma sun kama motocin ne ta leƙen asiri saboda jami'an su suna sa ido sosai shi yasa suka sami nasarar yin wannan kamen. Ogunkoya ya kara da cewa za su mika wa kwamandan NDLEA tabar wiwi din daga nan sai jakunan masu fasa a jihar Oyo. I have said and I will continue to say that Oyo Area Command has no place for smuggling. ogunko ya ce ya faɗa ya kara ya jaddadawa cewa babu damar yin smoga a jihar Oyo da take karbar tabar wiwi din kwamandan NDLEA a jihar Oyo Mrs. Omolade Faboyode ta ce NDLEA da custom ɗan jimma ne da ɗan jimmai. We are cooperating with each other. If in the line of my own job I come across any contraband or any seized vehicle I will transfer to customs and if customs in the line of their duty comes across anything that has to do with NDLEA they will transfer to NDL. Uwar gida Faboyede ta ce NDLEA suna haɗa kai tsakanin su idan a cikin aikin su NDLEA suka sami wani abu da aka haramta ya shafi kwastam za su miƙa wa kwastam su ma jami'an Custom idan suka kama wani abu da ya shafi NDLEA za su baiwa NDLEA ta ce sun daɗe suna wannan haɗin kai ta buƙaci hukumar Custom su ƙara haɗa kai Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Gwalo babban kan buɗan Usman. Gwamnan giwa mai ban tsoro dan shehu. Waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan Usman Kabara zai gabatar da nan kasa. mamaki bakin abu alhaji maulidi ne fa wanne mutumin shata Baba naga gaga ɗan uwan معكوما من شاتا الحجويدي جلو وين جمد من شاتا وانا متاني وانا الكم متاني الحجويدي جلو بابا دام نعم اصوم بن سلكاري دان نعم اي بابا اي الحجويدي

Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. A makon da ya gabata mun fara tsakuro tanadin da kundin tsarin mulkin Najeriya ya yi wa mutanen da ke da bukata ta musamman wanda wasu ke kallon su a matsayin nakasassu har suke fuskantar tsangwama a wasu kasashe masu tasowa. kundin tsarin mulkin najeriya har ya haramta tsangwamar duk wani ɗan ƙasa to amma ba mu ga inda ya fitar da maganar laifi ƙarara kan tsangwamar masu nakasa a halittarsu ba ma'ana fige kaza daga gashin ta gaba ɗaya wajen bayyana gata da kundin tsarin mulkin zai yi musu inda muka ba da misali da sashi na 42 na kundin tsarin mulkin najeriya da ya magana akan tsangwama to bari mu ci gaba da duban abin da muka faru a shekarar 1993 lokacin mulkin tsohon shugaban najeriya a mulkin soja wato janar ibrahim da masu baban gida mai ritaya daftarin dokokin mulkin sojin najeriya ya bayyana karara game da yadda haƙƙin duk wani ɗan najeriya yake wanda yake da nakasa a tare da shi inda dokar ta ce duk wani nakasashe a Najeriya dole ne a ba shi kulawa da kare haƙoƙinsa kamar kowane mai lafiya a cikin ƙasarsa. To amma da aka zo aiwatar da kundin tsarin mulkin Najeriya na shekarar 1999 sai kuma aka nemi dokar aka rasa ta yi ɓatan dabo sama ta yi ko ƙasa ba a ganta a cikin kundin tsarin mulkin farar hula a Najeriya ba. Akwai wasu tsare-tsare da aka wajabta aiwatar da su ga ƙasashe masu tasowa musamman akan nakasassu wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana a lokacin gangamin nakasassu na duniya game da 'yancin da aka ware na haƙoƙi da kuma abubuwan da ya kamata a tanadarwa na kasassu wanda aka aiwatar a watan Disambar shekarar 2006 a birnin New York na nan Amurka. Nan gaba za mu ji waɗanne haƙoƙi ne Majalisar ta Ɗinkin Duniya ta tanadarwa na kasassu don rayuwarsu ta inganta kamar kowa. Yanzu kuma sai a biyo mu a cikin shirin na kasa ba kasawa ba inda za a ji baƙonmu na yau wato Malam Ayuba a birnin Jos wanda yake da wata ma'aikata ta musamman don koyar da nakasassu sana'o'i. Nakasa ba kasawa ba. Dawa nike magana magana da farko? Eh, Malam Ayuba Burki Gufan, Director na Beautiful Girl Handicap People Center da ke birnin Jos. Kana da wata nakasa ne koko ya kai naka rayuwar take? Eh lalle ni ina da nakasa ina da shekaru biyar da na kamu da polio wato shan inna tun daga lokacin ban sake amfani da kafafuwa na ba ina nan a cikin keken guragu ne tun lokacin. Da farko me ka fahimci mutum an ce na shi ne? Kaga da na kasa a yadda na fahimce shi wani dan lalura ne kawai wanda duk dan adam kan iya fuskanta amma kuma ba shi ne karshen rayuwar mutum ba kamar da an fara ba kafa ba ne shi na kasa yadda aka fuskance shi shi ne zai sa ya zama ko na kasan ko babu kamar mu a ma'aikatan mu na beautiful year handicap people center muna kera kekuna na guragu sandunan tafiya da braces da duk dai wani abu da zai taimaka ma na kasashe mutum ya zama ya iya tafiya hmm. saboda mu je mu sa su a makaranta ko a koyi sana'a muna ganin lalle na kasa is just a challenge waiting to be overcome bari na dan hmm. shiga eh ba matsala wato wato wani kalubale ne yawwa hmm. to ita wannan ma'aikatar da kai magana maganar kuna yin kere-kere da sauransu ya haka waye kafa ta a ni ne na kafa ta a shekara alif ta dubu daya da dari tara da tufa'in da tara zuwa yanzu mun riga mun kera kekuna na guragu da mun bayar a kan jihohin arewa najeriya da kuma wasu jihohin kudancin najeriya dubu goma sha biyu a shekarar nan da muka shiga. Mm. To ta yaya kake ɗaukar nauyin ma'aikatar? To ma'aikatar da ba ta taɓa samun wani tallafi na musamman daga gwamnati ba, ko mm. ta jiha ko ta tarayya ko ta karamar hukuma ba. Mm. Amma wani lokaci mukan kai ziyara mukan mika kekuna wasu gwamnatoci sai su ɗan taimaka amma yawancin nauyin wannan ma'aikatan namu yara taya ne a wuyan bayan Allah da suke tallafa mana. Wanda ba cikin gwamnati ba ke Dubu goma Eh, eh. ba na gwamnati ba eh, shi da shi ne muna gyara wannan kekunan mu ba musamman wanda suka samu polio to kyauta kuke ba su ko ko suna siya ko suna dan aje wani abu ne eh to kazan dama niyan mu shine za mu sayar da kekunan sai mu amfani da kudin mu sake kera sabobi hmm. to da muka fara aikin sai mun tarar yawancin wanda suka kamu da ciwon polio dinnan hmm. talakawa ne fitu kuma hmm. ba wanda zai iya ya zaro kuɗi ya zo ya biya kuɗin keke ɗaya mm. kuma ga shi mutane suna nan birjin a kasa ah, shi ne mun fara cewa to idan mun samu wanda yana da niyya zai iya zuwa makaranta mm. ko wanda zai koyi sana'a mm. ko kuma wanda zai iya fara ɗan jari to za mu ba shi keken a kyauta amma ya tabbatar ya cika wannan ka'idan. Mm. To zuwa yanzu dai daga 1999 zuwa yau mun ba da kekunan sun kai dubu goma sha ɗaya. To amma kun taɓa zuwa wurin gwamnatin ku ce ga a taimaka muku? Muna zuwa kasan shi eh, ciwon polio wato shan ina ya yi daban da sauran cututtuka da suka addabe mu musamman mu da muke nan kasashe masu tasowa. Mm. lokacin da aka fara aikin yakan cutan polio gwamnati ta sa nauyinta da karfinta gaba daya akan yaki da cutan polio ne kadai ba a duba wanda sun riga sun kamu da ciwon polio ba to kaga kaman ciwon kanjamau wato hiv daga rana ta farkon an fi sa fifiko akan mutumin ko mutumin da ta riga ta kamu da ciwon kuma burinsu a lokacin shine mai za mu yi mu wannan bawan allah ko wasu nan baiwan allah mm. to daga lokacin sai ya sa a gwamnatoci suna nan da budget a kasa duk shekara in za a yi budget mm, a kan sa special allocation na masu cutan HIV. Na musamman kudin. Mm. yawwa so kaga idan kana harkan da ya sha dangane HIV za ka iya rubuto proposal ka samu gwamnati kuma idan sun ga proposal ɗinka ya yi kyau amma approval a ware wasu kuɗi na musamman a bayar na tallafa wato mu a harkan polio babu wannan. Only taimakon da akan samu shine idan ya dangane yaki da cutan wannan polio to mu eh. kuma ko da yake mun sa hannu a yakan polio amma mun fi sa karfin mu a fannin tallafa ma wanda sun riga sun kamu da cutan kuma babu wannan kason da gwamnati ta riga ta ware mun bi gwamnatoci da yawa mun aiko da proposal mun yi lobbying duka amma ba wani abun da ya taka kara kare da ya fito a ta gefen gwamnati irin wannan din da ya faru kamar yadda kake magana kun dan iya kokarin ku abu yana neman ya faskara to ya kake kallon abu hakan ya bai buge maka guya ba lalle kam kasa kusan na ɗaya ni ɗin ina da damuwan matsalan da kaina kuma na mm. ga yadda taimakon karatu shine ya tsoya shi shine ya sa na zama abin da na zama yau mm-hmm. kuma na san cewa duk mai cutan polio wanda ya soka aina rarrafai a kasa idan ya samu taimako mm. na karatu ko koya sana'a ko kuma ya fara dan jari na kasuwanci a nan ne kadai zai iya mai da mm. ya tsare mutuncin shi ya zama mutum mai dogara da kanshi so inda mun samu karfin gwiwa kenan lalle ba mu same shi da soki ba amma ba mu kasa gwiwa ba muna samun encouragement duk lokacin da mun mika mutum keke mm. ga ya tashi a kasa ya hau keke ya ja ya tafi to kasan wasu za su hau keken sai su tafi su yi bara ko kuma su yi sana'a ya kuke ku gane wanda ba bara za su yi eh. tun da ba su kuke a bara ba gaskiya wannan shine babban magana saboda yawancin akan cika fom akan ne ba zan yi bara ba da ina bara amma yanzu zan bari to kaga shi barace baracen nan kamar addiction ne ban san me Hausawa suka eh, kira shi wani abu mai shiga jiki yawa da zaran an fara to mm. barin shi yana da wuya to in Allah ya so a mako mai zuwa za a ji ci gaban tattaunawar da muke yi da shi Ayuba game da nakasa da sana'o'in da yake koyar da su kamar yadda muka yi alkawari a makon da ya gabata baban gida jibrin wakilinmu na Legas ya ziyarci gidan nakasassu a Legas ga kuma yadda ya dan tattauna da wani bawan Allah game da nakasa da yadda ake kallon su musamman ta bangaren sana'o'i da farko ya suna Muhammad Dahiru dan adam sarkin samarin jihar Legas to gashi na same ka a wannan gida inda ake aje nakasassu kamar yadda na sani gida ne da aka ce tun zamanin bubu marwa aka yi shi to ina dalilin wannan bara a'a dalilin bara yana da yawa amma bai wuce guda ɗaya ba muhimmi dai rashin kula da muka samu tun daga farkon gida mafi yawancinmu 'yan arewa ne kuma 'yan ƙauye ne mafi yawancinmu kuma za ka samu mun taso ne daga gida mara ƙarfi to amma babu taimakon komai na kasashe kamar misali a kuturu makaho gurgu akwai gurgun da ba abin da zai iya yi kwata-kwata in dai ba a taimaka mishi ba akwai kuturin da ba wani abu da zai iya yi makaho akwai makahan da ba abin da zai iya to ko da ake cewa ana koya mana sana'o'i in mutum ya kalli najeriya Najeriya ƙasa ce wanda bata dogara akan kayanta na cikin gida ba. To muna godiya a madadin waɗanda duk aka ji muryoyinsu sai wani makon za mu sake juyowa da shirin na nakasa ba kasawa ba inda za a ji irin rawar da mai bawa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari wato shawara a kan harkar nakasassu ya ce zai taka a cikin wannan matsayi da aka bashi. Chubahiro Dedone shi ne ya haɗa mana sauti. Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbata mana da alkhairinsa mu zama lafiya. Da ra'ayin kuma masu mu waka bakin mai ita aka ce ta fi daɗi. Assalamu alaikum suna na babba Haruna Damba, Habaju ga karamar hukumar Fona, kage jihar Gombe. To alhamdulillah a gaskiya muna yabo ga wannan hukuma ta EFCC a bisa kokarin da take yi na zakulo masu almundahana a cikin sassan kasar nan. Gaskiya mun ji daɗi da aka kwace waɗannan gwalagwalai a hannun wannan tsohuwar minista Alisa Mai gaskiya abin ya ɗaure mana kai wannan makudan kuɗaɗe fi sabilillahi kusan miliyan 700 fa duka kuma wai gwalagwalai ta saya bayan kuma ganan talakawa wanda sun rasa ɗari bakwai a cikin aljihunsu suna cikin kunci suna cikin wahala suna cikin masifa da bala'i lallai ta ƙara bayyana a fili gwamnatin da ta gabata ta yi wadaƙa da watanda da dukiyar talakawan ƙasa a inda talakawan ƙasar kuma ke cikin halin nitsa su muna fatan hukumar efcc za ta faɗar ayyukanta zuwa ga sassan najeriya domin zakulo waɗanda ake zargin su da almundahana domin kuwa muna ganin suna wata yawa a cikin ƙasa suna yawo sai ka ce dukiyarsu ne don haka ya kamata a cikin tirsasa musu maido da dukiyar talakawa na gode daga babba haruna bajoga karamar hukumar kuna kajin jihar gombe garkuwar kungiyar munyan talaka leshin jihar gombe Assalamu alaikum gidan rediyon VOA. Ina zan ku mika min godiya ta da jinjina da shugaban ƙasa ta honorable buhari na najeriya da honorable buhari na najeriya ya yi hakuri duk wani dambarwar da ake yi game da sa hannu kan budget in allah ya zoya da za ta kare kuma za yi aikin shi da ya sa gaba mun sani yana kaune 'yan najeriya wannan hali ne kawai na siyasa wasalam adamu usman ingawa ke eh, daga accra ghana Kafin mu sallama ga takaitattun labarai. Ƙoƙarin wargaza 'yan ta'addar ISIS a Iraki da Siriya ya sa masu da'awar kafa daular Islamar a wani mawuyacin hali tun bayan fara musu ruwan bama-bamai da sojojin taron dangin da Amurka ke jagoranta ta yi. kamar yadda jami'ai suka bayyana tsawon watanni a nan amurka yadda isis ɗin ke ta rasa ikon wuraren da a da ta kwace daga hannun gwamnati a baya Masu gabatar da kara a Amurka sun ba da sanarwar tuhumar wasu mutane da aikata laifukan tsana ko nuna kin jinin wasu mutanen Somaliya guda uku da suka farwa a birnin Dodge da ke jihar Kansas a watan Yunin bara. Tuhumar ta zargi mutanen biyu da auna 'yan kasar Somaliya din bisa dalilan wariyar jinsi da kuma bambancin kasar da suka fito. Dan takarar neman shugabancin Amurka na sahun gaba a ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump a jiya Laraba ya ce ba zai ɓata lokaci ba wajen canza harkokin diflomasiyyar Amurka in ya ci zaɓe. gobe juma'a idan allah ya kai mu kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya yake shirya kaɗa ƙuri'a game da buƙatar amurka na maido da aikin kiyaye zaman lafiya a yammacin sahara bayan ƙasar maroko ta kori ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya 83 a watan jiya wa'adin aikin kiyaye zaman lafiyar da ake ciki a yankin yammacin saharar ya ƙare a ranar asabar ɗin da ta wuce To a gaishe kama sauraro yanzu nan kusan karfe uku da rabi na dare ne a agogon Washington DC kuma za mu sallama da ku sai shirinmu na la'asar idan Allah ya kai mu. Lokacin za ku ji wani sabon shirin ciki har da filin sai bango ya tsage. A halin yanzu kwajin mai alice a madadin sauran abokan aiki nake mana fatar alheri a wani lafiya.